يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عباد الله ومصاحبة الصالحين والحذر على قرناء السوء مما هو مطالب لكل مؤمن لأن الإنسان دائما يتأثر بطبعه بمن يجالس وبمن يصادق وبمن يخالف يتأثر بذلك سلبا وإيجابا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل المسك ولاتك الكيل فعامل المسك إما أن يهزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ولاتك الكيل إما أن يهرك ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا وإذا أردت أن تسأل عن خلق رجل فاسأل عن قرينه وعن جلسائه وأصحابه فذكر الرفض تلكائيا عن خلقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في كون فصاحب خياره ولا تسحب الأرض فتردى مع الردي إذا هي لك مناخ جديد مجلس أو عمل أو سفر أو دراسة فاختر من البداية أصحاب الصلاة فإن الإنسان يتأثر بجليسه جزمًا فإذا كنت في قوم فالخيار بيدك إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الأرض فترتدى مع الردي لذلك عندما ننظر إلى قصة نبي موسى عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم من الرسل ومع ذلك يطلب ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يفرق بينه وبين الكون الفاسقين قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين الكون الفاسقين وهذا إبراهيم الخليل كذلك يسألك فئل موسى يقول الله تبارك وتعالى في شأنه وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لذلك يا عباد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وكتب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من صاحب السوء وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة رواه الطبراني لذلك يا عباد الله هذا هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعيد رجلا موعظة فيكسرها ويفصلها وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بوصيته حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبدوا عليها بالنواجس قال رضي الله عنه لا تتكلم فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واعذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى وشاهد قوله ولا تمشي مع الفاجر لذلك يا عباد الله ومن ومن صاحب قرين السوء أصابته أخبار وأضرار من ذلك التأثير الأقدي ويؤثر عليه أكاعديا وربما أهاله من الإيمان إلى الكفر وانظر قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يسميه باسمه يقول لقد أضلني أنا أن ذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان كزولا ولما حضرت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فدخل عليه ينكره الشهادة فإذا جربك السوري عند رأسه أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب أن ملة عبد المطلب أترغب أن ملة عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله والله التي داري نفس المقالة حتى قال آخر ما كلمهم على ملة أرض المطلب هكذا الذي يبرد عن الذكر وعن النصيحة وانظر هذا الحوار الذي هو لأهل أهل الجنة مع إخوانه من أهل الجنة مر في خاطره فلان الذي كاد أن يهديه ذاك صاحب السوء الذي كان يجره إلى المعاصي وهو يعذر ويتمنى قال الله تعالى قال قائل منهم أي صحو الجنة إني كان لي كريم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا إنا لمدينين قال هل أنتم مطلعون أي تعالوا نذهب لنراه وفي النار فاتلأ فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المقدرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل الآمنون لذلك يا عباد الله واجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذار بأن يختار الصديق الصالح جلساء الصالحين وأن يختار من يقربه إلى الله سبحانه وتعالى لا من يقربه إلى عذاب الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بحديث سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mamallakin komai wanda baya bukatar komai a wurin kowa amma kowa mabukaci ne a wurinsa ba don komai ba sarki ne mawadaci mahalici makaɗaici. lalle hakika mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kaɗai yake kwallon kwalkallon kalba shi da abokin tarayya. Kamar yadda muka ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ɗan Abdullahi farin jaka da babba ɗan babba bawansa ne annabinsa ne masoyinsa ne ya aiko shi da gaskiya. Ya Allah muna roƙonka da ka yi salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya kuma yin Allah masu girma a karan farko ne muku titi da ne kai na lalle mu ji tsoron Allah. Wallahi babu abu na rabauta da samun dacewa a duniya da lahira kamar tsoron Allah. Tsoron Allah ne Allah ya umarci mene da shi ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah mafi cancantar tsoronsa kada ku mutu face sai kula musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa aya ta ashirin da takwas a cikin suratul kafi yana kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da gingima gingimin kafiran Quraishu suka zo suna so su musulunta amma suka ginda waya masa sharadi suka ce ba za mu musulunta ba sai ka daina zama tare da makaskanta talakawa wulakantattu wanda suke tare da kai nan talakawan su bilalu su abu zar suka wanda suke bayin mu ne yaran mu ne kaskantattu in kana so mu shigo addinin to sai ka daina haɗa majalisunmu da nasu sai sun zama su a kaskanta mu a sama Allah ya saukar da wa'ayi yi kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yi haƙuri ka tsorar da kanka ka zauna tare da waɗannan wanda suke roƙon Allah suke kiran Allah bil gadati wal ashi da safa da yammaci suna sallah suna karatun alqur'ani suna zikiri ka zauna da waɗannan waɗanda yuriduna wajahu ba kowa suke nufi da wannan ba sai dan neman yardar Allah wala ta'adu aynaka anhum turidu zinata al ta duniya, kada ka kawar da idan ka ga gare su mana kada ka rabu da su domin neman kawa da na neman rayuwar duniya kada ka ce wani sau masu mukamun manya-manyan kwanisawa masu kuɗi da dukiya sun za ka je ka zauna a cikinsu ka rabu da waɗannan muminin talakawa masu tsoron Allah wanda kullum suke bautawa Allah domin kai ma ka shigo layin VIP domin ka shigo layin masu capacity wala to dai man falla kabla kalbo wan zikrina Allah ce kai ka kabo wannan wanda muka rakalar da zai ce ga wurin ambaton mu wanda ba su ba ambaton mu ba su damu da sallah ba ba su damu da zikiri ba ba su damu da karatun alkur'ani ba da an yi magana addini ma ba su zai zai tsaki ka rabu da su tattaunawa wanda suka bi soye-soyen zuciyoyinsu rabu da wannan wanda ya son zuciyarsa wa kana auruhu furda wanda lamarinsa ya kasance fata ne kaucewa ce lalacewa ne wanda wannan aya ya ku bayan Allah masu girma sai ta zo mana da wata ka'ida ta ribatar abokan zama na gari hakika abokin zama nagari yana da tasiri ga ɗan adam haka nan abokin zama wanda ba na shi ma yana tasiri ga ɗan adam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa inna ma masul jalisu salihi lalle hakika kutun-kutun, abun zama abokin zama mutumin kirki nagari wal jalisu su'i da abokin zama mutumin banza ka hanyar miski kamar mutum ne da yake ɗaure da yake ɗauke da turaren almuki mai tallan turaren almuki wana kere da wanda yake ziga zigi yake yin kera yana hura wuta da kawai fa hamilul miski wanda yake ɗauke da turaren almuki in ma an yi wuzi da ko dai kana tare da shi dan ko da hankali ka san sana ka ji wa in ma an tabuta amihu ko kuma ka ce ma za ka saya saboda kana zaune da shi ka ji kanshin da yamma wa in ma an taji da min rihan tsayiba ko kuma a banza ma za ka ji kanshi yana tashi saboda ya dauke da wannan tirare. ka ga ko ni lafiya lau kenan amma yace wala fikirki amma me yin giza gizi in ma an yi huri ka siya baka ko kona ma tubabinka ana zuga zigi wuta tana tashi tana tararrazi ko ta kona ma tubabinka a wuta ji da min huri khabisatan ko ka samu mummunan wari to wannan shine kwaton in kana zoro da mutanen kirki da kuma mutanen da ba na kirki ba mutanen kirki ko banza za ka ji an ambata Allah zuciyar ka tana da kai Allah a tunatar da kai hadisan manzon Allah a dinga magana aya a dinga magana hadisi a dinga magana lahira a dinga tunawa da mutuwa a dinga tashi a je a yi sallah a dinga yin tazwiri duk wannan ne amma mutanen banza sai zuke-zuke sai bushe-bushe sai tsoro a zariya sai kaza sai fasaka sai kaza da sauransu sai juriyanci to mutum yana tasiri da haka shi yasa suka ce in kana so ka kalli halin mutum to ka kalli kawai abokansa wannan shine hausa kana so ka ga halin wane ko me ibadarsa da abin da yake in dai abokansa fasikai ne to shi ma fasike ne wannan shi ne kawai haka ba ni da faɗi wannan kawai ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin sunan Abi Dawud yace ar rajul ala dini khalilihi shi mutum yana kan addinin masoyinsa duk inda mutum yake to masoyinsa yana kan abin da masoyinsa yake so a duku man yukhalif dayan ku ya duba ya ga wane ne zai rika a matsayin masoyi in ba haka ba zai juye ya koma wancan shi da muka ce anil man ila tasal wa sal an in ka tashi tambayar mutum a wa sai ka bincike a kan gaba ko neman aure yake an ce a bincike ya halinsa a'a ba shi kansa ba wurin suwaye abokansa suwaye da yake mu'amala da su da gobe suwaye mutanensa to wannan zaka kalla domin fa kullu karinin bil muqarin yaktadi dukkan wani aboki to yana koyi da abokin da yake zauna Iza kun tafi kawai sun kana cikin mutane fasahib ta to ka tace abokan ba ka abokanci zaɓaɓɓun mutanen kirkin su mutane masu mutunci da biyayya ga Allah wala tashabul arda kada ka abokanci mutumin banza fatarka dama arabi kai ma sai ka zama mutumin banza wanda wannan shine abin da ya kamata ka'ida ka kiyaye wannan duk lokacin da ka samu sabon waje ko ka samu wani aiki ko kana kasuwanci ko ka yi tafiya ko kai ɗalibi ne matashi ka samu admission ka shiga makaranta ko wajen mu'amala ka to abin da za ka yi da farko mutanen kirki za ka abokantaka wanda wannan ka'ida ce shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin annabi Musa alaihi salam wanda yana daga cikin ulul azami da ya faɗi wata kalma sai ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa ta ce Allah na duba cikin mutanen ba wanda na ga na samu mai irin halina mutumin kirki gida na sai ni na sai dan uwana sai a da sai ce faforu nawa wa bainal qawmi Allah ka raba mu da mutane wanda suke fasikai bai je ya abokance su ba haka nan Ibrahim Karim annabi Ibrahim Karim alaihi salatu wa salam shi ma yanda annabi Musa ya haka yi. Allah yana cewa da annabi ya buga ya buga sai ga mutanensa duk mushrikai ne duk ba mutanen kirki me yake sai ce wa a'ata zainukum wa da ula min dunillah zan fice daga cikin ku da abin da kuke bauta koma bayan Allah wa adu in kira ubangiji na asa Allah a kuna bi ke rabbi shakayya lalle na ku ta kan zama mai kiran Allah na ba mara arziki bane mai tabewa ban zama shakayya ba falamma ata'azalahum to lokacin da ya kaurace musu din wa ma da min dunillah da abin da suke bautawa koma ban Allah sai Allah ya masa tukunci Allah ce wa abna lahu isaaka wa yaquba sai muka masa kyauta ga 'ya'ya mutanen kirki annabi isaaka shi ma bayan shi ya yi fada annabi yaquba kullun ta nabiya Allah ce dukkanin su mun da su a matsayin annabawa lalle ka, za mu ga cewa wannan ka'ida ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya saita wa mumini ya kasance shi ta wanzan Allah sallallahu ta zama a wani hadisi hadisi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa la tashab illa mu'minan kada ka abokanci kowa sai mumini in ka tashi abokantaka to ka duba mutum mumini ne nagartacce sai sai ne wala ya a maka illa kai. kada wanda ya ci abinci da ka zauna ka ci abinci da ke sai mutum mai tsoron Allah wanda wannan shi ne ma'auni shi sa manzara sallallahu ya koya mana wata addu'a kaje a cikin addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min yawmi su'i wannan addu'a ce da ta tattara ina ma ce mu ke ta mu dinga yi kuma muna ga abin da ya nemi tsara da ka bi daɗi a duniya manzara yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min yawmi su'i ya Allah ina neman tsarin ka daga mummunan rana ranar da zan tashi a cikin mummunan hali sharrin ban ji ban gani ba sharrin faduwa a kasuwanci sharrin makiya da magunta sharrin zaniya sharrin wani abu mara kyau Allah ina neman tsari daga wannan mummunan rana ka kame ni tsari da wannan sai yace ne wani min su ya kare daga mummunan dare daren da zai zama mun wani hatsari ko miya hutu farmon ko wani abu mara daɗi ya faru kana addu'a kana neman tsari sai ce wa min sa'atin kai awa wani awa ɗaya ne sai abu faru mummuna wanda zai mutum illa har tsawon rayuwarsa sai kake neman tsari da wani maza ke kai awa awa mummunan awa Allah na neman tsari da ita Wani min so'i ya ce ina neman tsari daga mummunan aboki Wani jari so'i ya ce ina neman tsari daga mummunan makwabci in Allah ya jarrabe ka zama mummunan makwabci ma na rayuwa za ta yi ma nauyi dukkan gidanka da duk daɗin abin da zai zo zaka duk unguwar ta ishe ka gaba ɗaya za ka ji gaba ɗaya da ne ka kamar kana addu'a sai ga Allah ya musanya ma sai zama ka samu aljaru sale sai ce tijjarul muqamati har a inda zan zauna wannan imamu tabaran ya farce wannan hadisi hadisin uku ba bin amir wanda lalle ya kai ka wannan yana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana isa ya kai dan wana ne girma in ka tashi zama kada ka dinga zama da mutanen da ba sa sallah duk lokacin da ga mutanen ba su damu da sallah ba ka rabu da su dan haka kada ka ce za ka zauna da mutanen da ba sa sallah ko kuma ka zauna da mutanen da suke shan giya ko suke ta'ammali da miyagun kwayoyi ko suke wasu shaye-shaye amma wai idan an yi kiran sallah kai kuma zai ka zai ka tafi sallah in an yi ka dawo cikin su to wannan bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu aka yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayhi al kada ya zauna wurin da gidiya take sakile shi kada ya zauna da wurin da ake shan wiwi kada ya zauna wurin da ake shan miyagun kwayoyi kada ya zauna da wurin da ake shan shisha kada ya zauna da wurin da ake shan dukkanin kayan maye kada ya zauna a wannan teburin ko a wannan ɗakin ko a wannan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka wanda Umar bin Khattab radiyallahu anhu ɗaya daga cikin al-khulafa'ur rashidun yi wata wasiya ga wani mutum wanda dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni rubo da sunnoninsa da sunnar sa shiryayyu masu shirwa yace ku yi rubu da wannan suna da fiƙoƙin ku sai yake cewa la ta kallon fi ma la ya'ani ka je ka wani kauli ne muhimmanci ce in kana so ka zauna lafiya kada ka dinga magana akan abin da bai shafe ka ba duk abin da yake babu ruwan kare kai magana kansa wata zil waka. in ka gane kuma mutum makiyinka ne baya son ka to ka rabu da shi ka raba gari da shi amma ba wai gaba ba ma dai ka raba garin mu'amala da shi wa azin sadiqaka Sai ka yi taka-tsantsan da abokinka illar anina sai amintacce sai ce wala anina illa man yaka shalla ba kowa ne kuma amintacce mutum mutum mai tsoron Allah wai dai mu wanda yake bin Allah wala taushi ma alfajiri sai kada ka yi tafiya tare da fajiri ka dinga zama kana mu'amala da fajiri fa yu'allimuka min fujuri yace zai koya ma fajirin sa wala tudrihu ala sirrika haka nan fajiri ko fajiri kada ka gaya masa sirrinka wala tushawir fi amrika illa naya yakhshawna Allah subhanahu wa ta'ala yace kada ka shawarci mutane a sirrinka sai wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan lalle hakika ba karamin abu bane wanda Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya gaya mana akwai wasu cututtuka ruka, wanda suke tasiri ga zama da mutumin da yake ba mutumin kirki ba wajen cinye imani tun mutum yana ganin zunubi ma ba zunubi yana cin nauyin abu amma zama da waɗanda suke ba masu tsoron Allah ba in suna zunubi shi ma sai ga ba kawai bane in bai aune ba sai ya tsinci kansa ciki wayannan abubuwan akwai su da yawa sha Allah ma adu a hudu ba ta gaba Allah ka bar mu da imanin mu Allah ubangiji ka bar mu akan tabarki madaidaici Allah ubangiji ka yi kyakkyawan karshe Allah ka shirya da mu dukkan fantarun kuma Allah ka dawo da su zuwa tafarki madaidaici a yan wa ƙarshe kamar yanzu na sami ciyaman na kwamitin wannan masallaci yana ƙara bayyana irin ci gaba da aka samu na ita hukumar railway ta ba da wani waje wanda za a samar da standard toilet ma'ana banɗakuna wani dama wannan masallaci ba shi da banɗakuna wanda aka ba karamin nasara ba ne kuma tun a jiya muna godiya akwai wanda suka ba da gudunmawa sosai musamman aliyu mai nasara da aliyu zaria wanda ina ji su babu manyan ma'aikata na railway din kenan wanda suka yi kokari suka samar da wannan wuri kuma sun ba da gudunmawa kwarai da gaske na faɗi sunan su domin a yi musu addu'a da shi wani ss suleiman ne shi ma da jami'an railway ne wanda muna godiya Allah saka musu alkhairi su ma suna cikin lada in kai wannan duk abin da kai ma kanka kaiwa to in wani ana buƙatar yan abubuwan da za a ƙara sa musamman kamar abin da ya shafi kaya da gyara wajen da interlock an dai sai kofa dubu sittin an makala an san fara gyara da abin da aka samu na masallaci to kofa abu take ga duk wanda yake gani zai taimaka ya ba da gudunmawa wajen kashin wayannan ban wanda Allah ubangiji ya saka da alkhairi wanda kuma suka taimaka Allah ya saka da alkhairi duk masu taimakawa ko su fuska Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya amfana da mu da ku gaba daya Allah ubangiji ya sa dai shi muka yi Allah ya karba mana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallu wa sallu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akwai dan agajin mu wanda yana da rubutu masu ba da gudunmawa sosai ya ce shi ma da Allah ya sa matarsa cikin addu'a ya mata ziyara